ta hanyar wata takarda mai dauke da sa hannun shugaban kasar Nishar da aka wallafa a shafin Facebook a karshen mako ne jama'a suka samu labarin ficewar Dr. Adalu Rubet daga sahun 'yan adawa har ma shugaban ya ba shi mukamin mashawarcin musamman a fadarsa abin da galibin jama'a ke kallonsa tamkar na bazata saboda yadda wannan ɗan siyasa ya yi fice wajen caccakar gwamnatin Renaissance. Abdulmumuni Usman na daga cikin abokan tafiyarsa a kawancen FPN na 'yan adawa. Mu ba za mu jefa mushi dutse ba. za mu ci gaba abu guda ne mun san yakin nan wannan gwagwarmayawa tana da yawa dogon lokaci ne kenan akwai mutane da za su zo akwai mutane da suke sabka shi ya sabka yanzu mun san akwai insu mazaje wanda suke son kasar nan da za su zo su kama mana mu ci gaba da wannan gwagwarmaya da muke bisa wannan gwamnati wanda lalle da mu da su adal da kowa da kowa mun ce wannan gwamnati yana cuta ma talakawa to yau in adale ce akwai wani abu da ya kai musu can to shi ya sani wani. Shugaban jam'iyyar MDR Tarna Dr. Adal Rubaid gwanne na kira ta wayar telefon domin jin dalilansa na sauya sheka daga adawa zuwa bangaren masu mulki ya ce yana cikin zaman makoki saboda haka ba zai yi magana a halin yanzu ba. To amma ga abin da ya cewa abokansa na FPN. Mun ce mana ya yi kawai ya hita, ya ce ya hita ya koma can. Babu wata hujja da aka bamu da za ta samu ci lalle a wani abu. ba mu ya kamata ya kwatanta mu talakawa ne ya kamata ya mu kin da ai da yake cewa ya zo tare da mu dan a yaƙi ƙasa ta sake ai ba mu bane talakawa ne yake gaya mu to talakawa ne ya kamata yanzu ya gaya musu don me ya fita zancen zaben 2021 ne ake so ake duka ƙasar nan kowa gaza magana a dawo a kakkare ta a tattaro mutanen da ba su rike amana su da talakawa duka su te saboda an tafka sata mu zama yan kalilan da mu ci an yi sata jam'iyyar model lumana da ke matsayin madigar jam'iyyun adawar nishar ma ta fuskanci ballewar daya daga cikin kusoshin da suka kafa ta wanda ake kira ali gaza gaza sai dai shi ma bai so yin furici akan wannan mataki nasa ba balantana a ji hujjojinsa sai dai wani kakakin jam'iyyar Bana Ibrahim na cewa ba su yi mamakin haka ba. Mutane wa'ansu muna tare da su mu ma mun san da ta kansu suke tunda mutumin da kake zance ya kai shekara hudu da lalle yana ciki bisa takardu yana cikin fartikin mu amma ba a ganin shi cikin eh, harkokin siyasa ta wanda sun kashe shayi jam'iyyar kenan mu a ganin mu ba komai ba ne a tsawon shekaru takwas na mulkin nijar jam'iyyar pnds tarayya ta huskanci suka daga 'yan hamayya waɗanda ke mata kallon matattarar mahandama da 'yan babakere saboda haka sauya shekar 'yan adawa a yau ya sa wani shigonta adamu manzo cewa akwai lokacin da mutum zai yi maka adawa mugunyar adawa ma kuma daga baya sai ya lura da abin da yi ba daidai ba ne ba gaskiya ba ne ba abubuwan da ya dinga hodi kuskure ne duk dan adam yana yin shi kenan sun yi kuskure ne a wancan lokacin yanzu kuma sun gane gaskiya inda take sun bi gaskiya alhamdulillah sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nishar